ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون muka sanya fir'auna da mutanensa suka zama a kan gaba suna jagorantar mutane kafiran mutanenka suna bin gurbinsu a baya muka sanya su izina ga mai wa'azantuwa don kada ya irin aikinsu sai abin da ya same su ya same shi